Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkamu da safiya kuma ga labaran duniyar. Shugaban kasar China Xi Jinping ya kira taron kwamitin zartarwa a jiya Asabar domin tattauna hanyoyin shawo kan mummunar cutar coronavirus da ta barke a kasar yana mai tabbatar da cewa kasar na fuskantar mummunan hali a cewar rahoton wata tashar talabijin ta kasar a cewar rahoton da zai ya shaida wa 'yan kwamitin cewa cutar ta coronavirus tana kara yaduwa cikin sauri yayin da kwararru suka mai da hankali akan wasu asibitoci kalilan domin kula da waɗanda cutar ke ƙoƙarin hallakawa wannan na zuwa ne a daidai sa'ad da gwamnatin kasar amurka take shirin kwashe jami'an jakadancin ta da iyalansu da ma sauran 'yan kasar amurka daga wuhan a yau lahadi kamar yadda mujallar street journal ta ba da rahoto a jiya asabar rahoton ya bayyana cewa wani da ke da masaniya akan shirin ya ce ofishin jakadancin amurka na nan yana tuntubar kimanin amurkawa dubu daya da yake da masaniya a kansu to sai dai mutumin ya ce amurka da aka kwaso ne za su ɗauki nauyin biyan kuɗin jirgi da aka samar mai ɗaukar kimanin mutane 230 tawagar masu kariyar shugaban amurka donald trump sun soma gabatar da nasu bayanan kalubalantar tsige shi a majalisar dattawa a yau asabar bayan da masu gabatar da karar tsigewar na majalisar wakilai suka kammala gabatarwarsu ta kwanaki uku a fafutukar ta tsige trump mai cike da tarihi lauyan fadar shugaban kasa ta white house pat cipollone shine ya soma gabatar da kariyar trump ta hanyar bayyana cewa 'yan majalisar wakilan na democrat sun kasa cimma burinsu zaman kariyar na jiya asabar ya karkata ne akan nazarin muhawarorin da za a zube kasa domin warware su ɗaya bayan ɗaya a mako mai zuwa ana zargin shugaba trump da watsawa shugaban ukraine lamba ya gudanar da bincike a kan tsohon mataimakin shugaban kasa joe biden a wata hirarsu ta wayar tarho haka kuma ana zargin sa da rike tallafin soji na kasar ta ukraine har sai zelensky ya fito karar ya bayyana cewa yana binciken biden da ɗansa hanta jami'ai sun bayyana cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon wata ƙarfar girgizar ƙasa da ta shafi gabashin turkiya ya karu zuwa 29 a jiya asabar a yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman mutanen da ke makale a cikin baraguzan gine-gine da suka rushe da yake jawabi a wani taron manema labarai minista harkokin cikin gida sule soilu ya faɗa da safiyar jiya cewa mutane 18 ne suka rasa ransu a gundumar elazing inda aka yi babbar girgizar kasar ta ranar juma'a da kuma wasu hudu a makwabciyar gundumar malataya daga bisani kuma hukumar kula da balawoyin kasar ta kara bayyana wasu karin mutane bakwai da suka mutu wasu 1,243 kuma sun sami raunuka inda 34 daga cikin su suke a sashe na musamman na asibitoci to amma ba a cikin mawuyacin yanayi ba a cewar ministan lafiya faritin kocha cibiyoyin cibiyoyin kula da girgizar kasa da dama sun bayyana karfin girgizar da ta auku da misalin karfe 8 da minti 55 na dare da cewa ta kai a karfin ma'auni 6.5 zuwa 6.8 labaran na zuwa muku ne daga sashi hausa na muryar amurka a washington dc kasar iran ba ta fidda rai ga sulhuntawa da amurka ba duk kuwa da harin jirgin sama maras matuki da amurka din ta kai da ya hallaka babban kwamandan sojin iraki a cewar ministan harkokin wajen kasar irakin a wata zantawa da manema labarai da aka wallafa a yau lahadi muhammad jawad zarif ya faɗa wa mujallar da sapigel ta kasar jamus cewa ba a taɓa ɗebe tsammanin mutane za su sauya ra'ayinsu su kuma tunkari abin da ke gabansu a wata hira da aka ɗauka a tehran a jiya asabar ana ci gaba da samun tankiya tsakanin washington da tehran tun daga shekara ta 2018 sa'ad da shugaba donald trump ya fitar da amurka daga shirin sulhunta nukiliyar iran tuni kuma da amurka ta kakaba manyan takunkumai da suka gurgunta tattalin arzikin iran to sai dai zarif ya ce iran na bukatar tattaunawar sulhun to amma ya jaddada bukatar da kasarsa ta yi a can baya na cewa har sai amurka ta cire takunkumanta akan kasar. a ƙarshe kusan watanni bakwai bayan da indiya ta datse layin sadarwa a yankin kashmir na ƙasar a mayar da wani sashe na ayyukan sadarwar intanet a jiya asabar to amma har yanzu mutanen yankin kusan miliyan bakwai ba su da kafafen sada zumunta na intanet yunkurin ya zo ne makonni biyu bayan da kotu ta baiwa gwamnati umarnin da ta sake duba haramcin da ta yi kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa a kai kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu kasuwa a kai nake murya ta amerika ga mu shirin binciko mana dahiru kasuwa a kai farashi kan hau kan sauka kasuwa a kai miki dole jama'a masu sauraron mu barkan ku da warhaka barkan ku da kasancewa tare da mu a wannan lokaci a kuma wani sabon shirin mu da muka yi wa lakabi da kasuwa a kai miki dole tare kuma da ni Hauwa Umar a yau na shigo kasuwar Gumi Market Central Market kenan babbar kasuwa ce a Kaduna inda kuma ga masu saye da sayarwa kuma zan so dan jiya ya dan takaitaccen tarihin kasuwan nan yake malam ko zaka faɗa min sunanka sunana Alhaji Usman Musa mai turare a babban kasuwa ta shak abubakar mahmud gumi wadda take nan cikin garin kaduna to ya dan mm. takaitaccen tarihin kasuwan nan to wannan kasuwa an gina ta tsohuwar kasuwa ce ko lokacin da ta samu masifa ta gobara aka kwashe wannan mutane a kai su kasuwa can na tudun wada wanda ake cewa kasuwar bacci bayan da aka gama gina ta lokacin gwamnan jihar arewa na ce mai abba kiyari kabar shekaru nawa kenan za ta kai kamar shekara arba'in da wani zuwa hamsin so a wannan lokaci bayan da aka gama gina ta aka umarci waɗancan mutane suke kasuwar mace su dawo wannan kasuwa haka buɗe ta aka ci gaba da kasuwanci a cikin wannan kasuwa bayan haka kuma ana ci gaba da kasuwa sai Allah ya kawo wata jarabta a lokacin gwamna Hamidu Ali shike gwamna a Kaduna aka samu jarabta ita ma na gobara sai aka dan gunar da mutane a kaman Ceceniya da wani da ake cewa Betnari da wasu wurare a cikin garin Kaduna din ita ma bayan an gama lokacin sun riga sun gama mulki an dawo mulki na farar hula a lokacin gwamnan jihar Kaduna a makarfi mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar abubakar ya zo ya buɗe wannan kasuwa a wannan lokaci ina jin 2002 baya an gama gyara an gama gini sosai a wannan lokaci da aka samu jarabta gaba daya kasuwa aka rushe ta ha kuma aka gina ta so shine kuma har yanzu muke cikin wannan lokaci to kamar me da me ma aka fi sayarwa a kasuwan nan kasuwa Sheikh abubakar gumu ba abin da ba a saidawa abin da zan ce muke ba a sayarwa a wurin nan sai dai kamar dabbobi dan kamar su tumatiri alayyahu barkono duk akwai bangaren su akwai bangaren provisions akwai bangaren da ake sai da turaruka akwai bangaren ake sai da yaduka da takalma kalma da dukkan wani abu da kika sani ah, dan adam na bukata suna akarami daga nasha kasuwa abubakar goma kaduna yaya mu'amalar masu saye da sayarwa take a wannan kasuwa to alhamdulillah gaskiya mu'amalar mu tsakanin masu saidawa mu kenan da ko masu saya sai mu ce san barka ki gaskiya mu nan muna karrama masu ciniki saboda kamar da sani kasuwa na ga cewa yanci akwai wuraren da ga cewa sun fi a ah, sai da abubuwa da yawa kamar takalma ne ko provision ne ko shaddodi ne da magunguna ne ma haka da su sutura ne ma haka da wurin kaji ma haka kusan ko ina amma a yamu tsaki ba wai za a cewa su kaɗai ne a wannan wurin samun wasu abubuwan da yake bukata na yau da gobe na haka wannan kasuwa mun gaskata ta bakar goma kaduna kasuwa ce wadda muke alfahari ita muke mutunta mutane duk dai a cikin kasuwar Sheikh abubakar gumi bari mu koma mu ji yaya sha'anin tsaro yake a sunana comrade hassan haruna aliyu A shugaban security da ke kula da gadin ita wannan kasuwa a halin yanzu ku ne masu idan karfe shida yayi ba a rufe kasuwa ba kuke wa mutane bulala kenan <laughs> to alhamdulillah duk da ke ba abin da za mu faɗa sai dai mu ce mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar wasu kalubale ma kuke fuskanta a bangaren matsaro tsaro security na kasuwa. To a yanzu dai babu wani kalubale mai yawa da muke fuskanta domin duk abin da muke fata Allah ta'ala ya bamu amma kalubalen kawai shine na yadda waɗansu suka jahilci kananun dokoki tunda na jikin yi magana in ma mutane ba su fita ba <laughs> za a yi musu bulala. To irin waɗannan kananan dokokin su ne amma Allah ta'ala ya kare mana kasuwar daga dukkan wani sharri musamman abin da ya shafi a zo a yi kwamin ɗin shago ko kuma a zo a tara mutum a kwace masa kuɗi ko kuma a shigo a mamaye mutane a yi sata wannan duk ya zama tarihi daga ɗan lokacin da muka fara zuwa yanzu tabbas yanzu kasuwa ta samu tsaro. Gashi nan na zo wani shago da na ga ana ta daga gyalallika ga mata sun cika an taru. Bari dai mu ji daga bakin shi wannan mai sai da gyale. Ban Allah me sunanka? Sunana Murtala Usman. Me nawa kika saya gaskiya? Na ce dubu biyu. A ah, ya wuce gaskiya. Ya wuce. Ƙara mu ban sai da maki gaskiya da ɗari biyar muke sai a na sani ai to ai kasuwa ne ko ba haka ba hakuri yake a dan ƙara an bai ko ba haka ba ki dai bashi da ɗari hudun to saboda da ke ce kawo kudin koyo amma a gaskiya na yi hakuri ne na yi hakuri ne ko eh. eh ina jin bayanin ki wannan bakin shine bakin da nake da shi gaskiya a makana da dan tsada fa a to ai kuma ina da sauki ta wani bangaren shin me da me kake saidawa akwai galuluwa su suka fi yawa akwai fana akwai brazil akwai skin ties to yaya farashin galallukan suke eh Eh, farashin galuluwa sun rage akan yadda ake sai da su amma eh? kuma kwastomomi suna ta korafi wata ma har ta ma fasa saya bata saya ba saboda ya yi tsada me faru eh. farashin ya yi sama eh rashin sanin ta kan menene farashin hawa hawa ne saboda haka ba yanda za a ce wanda za ka sayar da shi dubu uku a saye shi dubu biyu ka sayar da shi. Sunana Zainab, na zo siyan kayayyaki gele takalmi da sauransu da su jaka. Gyalen nan da kika saya yaya farashinsa? Gaskiya sun dan tashi fa. Da ba su kai haka kwarai. Sunana Priscilla Makama, na zo in saye gele ne. Gyalen wanne kika saya? Gaskiya wanda na gani nake so, a da nukan siye shi dubu biyu da dari biyar, amma yanzu na gani an ce min dubu hudu dubu da dari biyar. Biki saya ba kenan? Gaskiya ban siya ba don ba baya cikin budget dina. Kin leƙa wani shagon gyale ko kuma nan ɗin kawai kika zo? Na shiga wurin shaguna kashi uku kuma wani the price is less wani kuma the same thing ne da wanda na gani yanzu. Sunana Sunusi Muhammad. Malam Sunusi kamar me da me kake sayarwa a shagon nan? Ina sai da galuluwa da su brazier da panties da su skin tight. To yaya farashin gyalallukan suke dan na hira da wasu kwastomomi sun ce gyalafa farashi yawo. Galuluwa muna muna sai da su cikin farashi mai rausa wanda kowa zai iya siya daidai gwargwado. Me yasa hankalinka ba ka fara sana'a irin wayannan kayayyakin? Kasancewan yanda yanzu ko ka gama karatu zaka ga babu wani aiki da zaka samu. Kasantuwa haka sai muka fara yin wasu harkoki wanda za mu taimaka wa kanmu kafin a ce an samu wani aiki. Sunana Muhammad Abdullahi. Me ka zo saya a kasuwan nan? Ko na zo giftawa na ga shagon nan wani gyale yayi min shi na shiga zan sayo mai daki na. To dama ka saba saya mata mayafai ne? Eh ba wai na saba akai akai ba na dai ta taɓa yi dai to kuma dai haka ba ma iya mayafi da wani abu da na ga ya ɗan yi min haka na kan zuwa fiye to kuma yau mayafin ne dai na gani na zo wucewa. Ta masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan sabon shiri namu na kasuwa a kai miki dole inda muka ziyarci kasuwar Sheikh Abubakar Gumi da ke Kaduna a madadin ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya. Kasuwa a kasar mu. Kasuwa. ta Amerika ga mu shirin binciko mana dahir. Kasuwa kasuwa. Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi. Assalamu alaikum jama'a sunana Pastor Benjamin Nasara. darekta na fastoci na ekwa za mu yi ɗan tattaunawa ne akan wannan kan magana mai cewa gwajin hikima ina so mu yi addu'a tare tukuna allah madaukaki mun gode maka domin cikin alherin ka bar mu da lafiya ka bar mu da rai ka shirya mu ka ba mu hikima domin mu gamshe ka mu kenan cikin suna isa almasihu shi ne mu karatunmu yau tana samuwa ne a cikin littafin sarakuna ta ɗaya sura uku daga aya ta sha shida zuwa ashirin da takwas Me yasa muna bukatan hikima wannan safiyan ko yau domin akwai al'amarai da yawa inda muka karanta ya nuna mana cewa tun daga farko daga aya ta ɗaya zuwa sha shida mun lura cewa Suleimanu yaro ne na babban sarki wato dauda da ya haura A kan wannan matsayin bai yi irin na yan zamani ba balle ma ya kawo girman kai a ciki ya zo da kaskanci ya zo da neman roko ga allah da dare sai ya ce ubangiji ina so ka taimake ni domin in bi da waɗannan mutane Allah cikin ikonsa bai bashi da hikima kadai ba ya ƙara mishi arzikin duniya kowace rana tana da damoyin kanta akwai ƙalubale da yawa muna bukatar hikima daga gun Allah ba irin ta duniya wanda yakan kai mugunta ko ina rokonmu jama'a yayin da za mu fita kowane rana muna bukatar hikima domin ababa masu kyau da mara kyau da zamu mu tsarar da su muna rokon ubangiji ya taimake mu bari mu yi addu'a ya ubangiji kai da ka kasance Allah na sama da na kasa ka ba mu hikimarka domin mu ci nasara amin madalla masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da jimirin sauraronmu ni ce aisha sule daga nan sashen hausa na muryar amurka daga washington dc zan gabatar muku da wannan shirin. sarkin baiwa. sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. A yau shirin namu zai dubi cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Cutar na daga cikin cututtuka masu nakasa al'umma har ma ya kai ga kisa a duk faɗin duniya kamar a ƙasashe masu tasowa. yayin da ya fi wa ƙananan yara da masu juna biyu illa musamman ma a jihohinmu na arewa. Wannan cuta dai na so zama ruwan dare gama duniya domin jama'a da dama ba babba ba yaro na fama da wannan cuta. Mafi akasari da damina ko dab da ficewar damina aka fi fama da wannan cuta, amma yanzu al'amarin ya canza. Hukumar kula da lafiya ta duniya wato WHO a wani rahoto kan wannan ciwon zazzabin cizon sauro da ta wallafa ta shekara a shekara ta 2017 kusan rabin al'ummar duniya na zaune ne a ƙasashe da yankuna 91 a yankuna 91 da cutar malaria ta fi kamari rahoton ya yi bayanin cewa a shekara ta 2016 cutar ta kama sama da mutane miliyan 216 kuma ta yi sanadiyar mutuwar da da arba'in biyar. kuma yawancinsu ƙananan yara ne daga afirka hajiya binta muhammad ma'aikaciyar gwamnati ce a kaduna najeriya ta bayyana mana yadda ta sha fama da rashin lafiya kafin ma aka gane cewa malaria ke damunta. So a lokacin dai da nake jin zazzaɓi. Hmm. Wani lokaci zan ji baki na babu daɗi yana da ɗaci da ciwon kai da ciwon ciki wani lokaci kuma da zazzaɓi ga zuwa toilet hmm. ina yin bayan gari. To hmm. in ya kama wani lokaci ya lalace har ina yin amai. Sai abin yawa sai na tafi asibiti. da na je asibiti aka ce za a bani magani amma sai an auna ni an gane su damu hmm, dama zan ce to ba a yi gwaje-gwaje ba sai na ba su haɗin kai na ce na fi haka nan hmm. sai aka ɗabi jini na aka auna shi aka ce ina da malaria ta ɗan yi min yawa a jikina shi sa har ma nikan kai ga zawo in yi amai kuma hmm. to kin daɗe ne baki je asibiti ba kenan? na daɗe wani lokaci sai ina zuwa kemis in ɗan sai magani mm. in sha in mm. ɗan fi sauƙi in sai ma in sai na ga abin ya yi ya kai ga sa na amai mm. da gudawa sai dai kawai sai na ci to bari in asibiti a gane me ya matsala saboda akwai cututtuka da dama waɗanda suke tagayyara mutum ya kai ga wannan ne ta kai finding out suka gane cewa malaria ce nake tare da ita To yaya kuma mm. zancen kashe kuɗi? Sayan maganin malaria na da sauƙi ana samu a sauƙaƙe koya abin yake. in ka in gaskiya da je za ka yi da kuɗinka mm. don ba gwamnati su ba da ba. Mm. Za ku ce maka gashi wannan sai an yi full dose na treatment ɗinka. Za a fara baka allura kwana uku kullum ana yin ɗaya sannan bayan an gama allura sannan a baka ƙwayoyin da za ka sha. ko a asibitin gwamnati ko ko sai a asibitin um, kuɗi a asibitin gwamnati ma rubuta maka za su ce ka je ka saya hmm. to Allah ya sauwaƙe Dr. Abdullahi Musa Koko likita ne a asibitin gwamnatin tarayya da ke Gusau wato Federal Medical Center ya bayanin alamomin malaria da matakan kariya da al'umma ya kamata su ɗauka. To, da farko dai ita wannan a wannan ciwon mm. wanda ake kira malaria a turanci ko kuma ke zazzabin cizon sauro farko dai a sauro ne yake kawo shi a macen sauro da take dauke da wannan kwayar cutar wanda ake ce a turanci plasmodium mm-hmm. to idan wannan macen sauron ta ciza na adam tana sakin wannan wani iba jini za ta saki wannan kwayar cutar mm. wanda za ta shiga jini kuma ta je ta kawo wannan illa ta zazzabin ciwon malaria din. Haka. A wasu daga cikin alamomi shi wannan zazzabi na malaria akwai zazzabi mai zafi. Na'am. a tasam a wannan su a wani kuma sai jikin ya ya dawo kuma ba wannan zazzabi ko kuma ya rika zafi. Mm. Sai kuma ciwon kai zazzabin ciwon kai haka zai yi kan shi na ciwo sosai ko kuma a ciwon jiki gaba ɗaya gaɓoɓin jiki da ciwon baya haka akwai amai haka wani mm. lokacin ma ta kan iya sa gudawa a yara kuma shi wannan zazzabin mm. ya fi a wurin yara da kuma mata masu juna biyu ya kan iya kasuwa da yara kuma har yakan iya ja su irin su ringa fizgin nan wanda zai iya ma zai iya kawo matsala a kusa wanda wani lokaci in ya dauka lokaci mai tsawo ma yaran har su girma haka za ki wannan matsalar da aka samu a baya tana da izina bayan haka kuma kamar shi wannan ciwon malaria din saboda matsaloli shi a nan yankunan namu sosai bincike ma yana zuwa cewa a cikin mm. dakika talatin ana rasa mutum daya yana mutum ɗaya na rasuwa a wannan zazzabi mm. to kuma illa shi shi ne mm. wannan zazzabin kamar a wani yara mm. ke ga irin saboda ya zai wahala a ci kamar irin lokacin da ciwon ya fi kamari kamar lokacin damina za ki ga yara nan da nan suna faɗo a ciki har da irin yaran da suke zuwa makaranta za ki ga yaro ko da ana jarrabawa ne sun da wasu sun faɗi ba lafiya dole su koma gida iyaye a ta kashe kuɗi ana ƙoƙarin dai a yi ko a manyan ma za ki gani zai wahala cikin mutane goma ba ki kila mutane biyar ba ba su da irin wannan zazzaɓi ba a cikin shekara. To na ji ka ce da damuna kuma yanzu kaman bisa ga dukkan alamu sai ka ga bayan damuna ma ta shige ba ko lokacin sanyi ne ma sai ka ga ana fama da irin wa'annan zazzabin ko ba na malariyan ba ne wannan. A'a shi ma hakan amma yawan kamuwa da shi a lokacin damuna ya fi mm. saboda ɗaya daga cikin abin da suke kawo shi mm. shi ruwa da suke kwanciya sauro na hayayyafa a cikin mm. yaɗi. To amma idan ba lokacin damuna ba ne ke ga abin yana raguwa. amma kuma yake muhallin akwai hanyoyi magudanar ruwa da sauransu za ki ga still akwai sauro din sai mutum amfani shi muhallin shi. To na ji kai ma a matsayinka na likita kayi zancen kashe kuɗi. To kana nufin kashe kuɗi ta ɓangaren mara lafiya ko ko kashe kuɗi ta wajen hukuma ko ya abin yake ne? Hajja duka ya kunsa duka guda mm. Na farko za ki ga cewa kasashe kamar tasowa irin namu suna kashe miliyan yaron wurin kokarin cewa wadda wannan cutar mm. daga sayan magani daga wannan kula mutane ana wayar musu da kan jama'a ana wayar da da kuma ba da a kan da ke haka mm. ga idan da su kwatanci muhallin shi mm. bayan haka kuma wadda ke kamawa saboda yanayinta za ki ga magidanta ko kuma suna iyayen dole ke sun ɗauka kuɗi sai magani duk hmm. yake ana dai bayar da maganin amma wani sukan da yi su saya don dai a ga cewa an samu lafiya millions of dollars hmm. take sakawa a cikin wannan abin da dai a ga cewa an kawar da wannan hmm. ah, To wannan kuɗi da gwamnati ke kashewa kana ganin cewa yana kaman abin yana kaiwa ga gaci kuwa saboda za ka ga yawanci duk da kashe kuɗin sai ka ga cewa har yanzu dai cutar na nan ba a rage kaifinta ba. Ke san da cewa duk da yake ana sa kuɗaɗe mm. kowa sai ya yi nashi idan gwamnati za ta sa kuɗi kuma mutane sun sun dama dai ka san an ce rigakafi ya fi magani to idan haka ne wani shawara za ka ba wa al'umma shawara da zan ba mu al'umma shi ne mm. wannan tsaftace muhallin yana da matuƙar amfani mm. magudanar ruwa da zamana ana kula cewa ruwan ba sa kwanciya so da shi sauran ba zai iya ma samun lokaci mm. da zai har ya yi kwayakwan har ya hayayyafa ba masu shiga cikin gidajen mutane sai kuma kamar amfani da gidan sauro. To saboda yanayi na lokaci a nan za mu dakata da wannan shiri. Muna fata idan kunne ya ji jiki ya tsira. Al'umma kuma mu ɗau matakan kariya domin an ce rigakafi fa ya fi magani. A tara mako na gaba a halin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku. Ni ce Aisha ta Sule a huta lafiya. Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. FM a kan mita 200